ƙungiyar Arida Relief Foundation ɗin da ta ceto matan nan Hassana Sale da ke yankin rigasa wadda aka rufe ta shekaru biyu ta ce kulletan da aka yi ne ya jefa wannan mata cikin wani hali. Shugabar kungiyar ta Arida Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ce ta bayyana wa muryar Amurka yadda aka yi suka ceto Hassana Sale a yankin Rigasa. A wannan yarinya an zalunce ta an kulle ta kusan tsawon shekaru biyu a cikin ɗaki ba tare da ana buɗe ta ba inda take yin ba haya fitsari cin abinci kwanciya a cikin turbaya kuma wannan abin ya kawo mata lalura domin jiya ma da muka kai ta asibiti wani kalan tari da take da bamu ma san da shi ba ya bayyana. Yau ne dai duka binciken zai gama bayyana a kanta kuma an ɗaure ta ne bisa kawai zargin tana san mijinta ta koma gurin shi kuma shi mijin baya son ta kamar da yan uwan suka gabatar. Ta ina kika samu wannan labari? Wayanda muke kira volunteers su suke ba mu labari na sirri mun tura ma'aikatan wanda suka yi disguising kan suka ɓoye kamannin su a matsayin ma'aikatan lafiya suka shiga suka gani suka mana hoto sannan muka shiga gidon domin mu ƙara tabbatarwa da kuma wanda suke kusa da gurin da suka san an ɗaura wannan yarinya na wannan tsawon shekaru biyu. wani yanayi kuka samu wannan yarinya gaskiya mun same ta a yanayin ba mahaukaciya ba ce saboda tana iya tuna sunan 'ya'yanta kuma tana maganan cewa kun ce ni mahaukaciya ne saboda ina son yarana to depression ne kama ta amma mu a kalmar hausawa depression shine damuwa mutum ya zauna ya shuru ya ta nazare nazare bai magana amma tun bayan fitowar ta ta muku magana eh ta yi magana da ake mishi interview a gurin hukumar yan sanda da abin da yake faɗa mun kai mu 20 a gurin sai ta ce ƙarya ne kar ku yadda wannan shine kalmar da yan sanda duk suka juya suka koma gurin ta amma gaskiya maganan ta sai in tana so ta yi waye kulle ta ne wanta ne wani malam lawal mai harkan mashin ya kulle ta matan shi hudu amma guda biyu ne suke nan gidan da ya kulle ta a ɗakin da yake a jan kayayyakin karafuna. Tuni dai dinar 'yan sanda ta kame yayan Hassana Sale wato Lawal Salen da ya kulle ta na tsawon lokaci. ko da ke dai daga cikin yayyen Hassanan ya ce babban matsalar ta samu Hassana ta fara ne daga matsalar mijinta da ta baro wanda suka haifi 'ya'ya guda biyar sunana comrade adamu sale ya Hassana kanwata ne uwa ɗaya uba ɗaya muke abin da ya faru Hassana tana gidan mijinta sun yi haihuwa ya kai biyar so ranar da shi mijin nata ya ce ya sake ta sai wannan ciwon lokaci ɗaya ya zo mata na hauka amma sakamakon da aka kulle ɗakin hassana ta kasance mutukan ta samu ɗaki na buɗe za ta yi tsirara ne ta fita ba da kaya take fita haka kuma idan an shiga ɗakin a bata abinci ta kan kama mutum ne da cizo ko da duka wannan ya sa muka ce to a rufe ɗakin amma da Allah a ci gaba da kulawa amma lokacin tana kullan nan ba a jarba ko kai ta asibiti irin na hukuma wanda za a duba lafiyar ba eh sakamakon ayyuka da ɗan yawa da nake yi amma tunda muna da famili an zauna an mitin an yi abin da ya kamata na cewa wane ya ci gaba da bin zarafin ita hassana tana hannunsa mu kuma bai taɓa gaya mana cewar ya gaza ba ya kasance ɗakin ya zama da datti da sauransu kamar yadda mai girma mataimakin DPO rigasa ya sanar da ni. Wata nawa ko shekara nawa saboda ana sha shekara ta biyu a kulle don ana neman lafiyar nan? Eh a ƙa'ida shekara biyu ne da 'yan watanni da ta zama ba ta da lafiya. Amma ta samu lafiya a cikin wa'annan shekaru. har mata ya aure ina magana da ake cewa kokari take yi na koma gidan mijinta kuka hana ta eh a wannan lokaci ba mu muka hana ba shi miji ya ce ba zai zauna da ita ba mijinta na farko kenan amma haka take komawa gidan ya zane ta sai ta dawo yanzu ina malam muhammadu malam muhammadu yana can yana harkokinsa wanda duk daga inda abin nan ya lalace daga gare sa ne muna kyauta zaton ko yau in ya yarda ya mai da hasana duk da wannan halin da take ciki in ya mai da ita kwakwalwanta za ta koma daidai tana son shi kenan tana son shi fiye da yadda ake tunani wanda mu muna kyauta zaton akwai nau'i na suhiri ko kuma nau'i na wani halaka na soyayya wanda Allah shi yake haɗawa Tsohon mai gidan Hassanan da ake ta faman nema Muhammad Fada ya yi wa muryar Amurka karin haske game da yadda wannan batu ya fara tun a baya. Wannan baiwar Allah dai gaskiya mun yi aure na soyayya tsakanina da ita. To sun ya kasance cewa kuma aka ɗan samu sabani taɓuwa hankali ya kasance da ita ɗin. Muna zaman lafiya lau tsakaninmu da ita da ita da abokiyar zamanta. Saboda saboda muna da 'ya'ya tsakanina da ita akwai yara guda hudu yanzu haka yaran nan suna nan tare da ni. Amma ya aka suka ce sai tattawo gidanka sai a neme ta a rasa ko a ga ta dawo tana kuka ka da keta. Ba gaskiya ba ne. Eh, in ta zo gidanka ya kuke karewa. In ta zo gidana na kan ba ta guri ma ta zauna ne. Inda abinci a kawo mata abinci ta ci. To me ya hana ka karmai da ita gida matsayin matarka? To matsala abin da ya ke faruwa saboda ta dan samu taɓin hankalin. Kuma mun tun kafin ma matsalar ta faru mun dan samu mun dan samu sabani da shi wanta din sani yana ce miji sani me sanin ya maka gaskiya isa lawan ikara ta sanadiyar wannan baiwa Allah wallahi hakki hakki sai da aka kulle ni To kowane hali yanzu hasanar da ke hannun gwamnatin jihar Kaduna ke ciki? Hajiya Hafsan Muhammad Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna. Da kawo ta abin da muka fara yi shine mu tabbatar cewa an kai ta asibiti domin tana cikin wani hali wanda na farko dai kaman tana da ɗan tabuwa sannan kuma ga ta arame ba wani abincin kirki to shi yasa Ah, muka yi kokari dan kai ta asibiti asibiti ne na masu taɓin hankali an ce ba ta magana da ta zo hannunku ta muku magana to ni dai ban ga dai ta yi magana ba amma dai naga tana ta murmushi tana dariya kuna da labarin cewa tana wasu abubuwa na kama da taɓin hankali kafin aka kulle ta a gidan nan to gaskiya ni ban san labarin yarinya ba ah, amma kamar yadda muka ganta gaskiya bata cikin hayyacinta to amma mutumin da aka ce an kulle fiye da shekara biyu ai dole ne ba zai ma samu hankali ko sati ɗaya ne Me yi wakili akwai duka ba mu sani ba Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.